alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du a darasi da muke karatu a littafin al'alfiya a fil adabi ash na babban malami a Muhammad ibn Abd al-Qawi Allah ya masa rahma an ba manta ba darasi da ya gabata mun tsaya ne a babin da malami yake magana akan azumi a zakka da kuma azumi shine bayan an kammala bayani akan a sallah wadda ita ce rukuni ta biyu ta musulunci bayan shahadatai to yanzu zai magana akan rukuni na uku da hudu shine az wa sawm zakka da kuma azumi sannan a ƙarshe sai ya cika da rukuni na biyar shine hajji shine hajji sannan kuma sai ya shiga ragowar ladubba da ya shafi rayuwa ta musulmi kamar yadda muka sani zakka da azumi suna daga cikin rukunan musulunci kamar yadda aka ambata Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da karɓar zakka a cikin alqur'ani yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karbi zakka a hannun ainihin wato wanda suke da iko na musulmi a hadisi ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya aika da Mu'az dan Jabal zuwa kasar Yaman sai yace zaka tadda mutane innaka ta'ti qauman ahla kitabin zaka zo wa mutane wanda suka kasance sun taba an taba ba su littafi su ne yahuda da nasara sai ce falyakun awwala ma tadum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah farkon abin da za a kira su zuwa gare shi shine shahadatu allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah sai ce fa inhum ata'uka lidhalik in suka amsa maka sun yadda suka daita Allah sun yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne to yace fa alihum anna allah aftarada alaihim khams salawatin Allah ya fallanta musu khamsa salawatin sallah guda biyar fil yawmi wal layla sai yace wa hum fa inhum ata'uka lidhalik in suka yi maka biyayya suka yadda da sallah to ka gaya musu anna Allah da alaihim zakatan tu'khaz min agniya ko a tu'khaz min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim za karbi sadaka ita ce zakka daga mawadata a ba wa talakawa to kaga anan ya bayyana masa daga cikin rukunan musulunci bayan shahadatain ya ambaci sallah ya ambaci zakka to saboda haka kuma cikin hadisin Abdullahi dan Umar da yake buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci kan rukunai guda biyar sai ya ambaci shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yace wa iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bait ya ambace su a jira haka saboda haka wannan azumi da zakka da azumi suna cikin rukunai na musulunci kamar yadda duk musulmi ya sani to shine malam zai yi magana akan su a takaice yace wa khudh ilma ahkamiz zakati nazirata as-salati bi ayatil kitabil mumajjadi wa khudh ilma ahkamiz zakati yace kai ruko da wannan ilimin shine ilimin hukunce hukunce na zakka wana ka na musulmi ya wajaba ka san ilimin cewa zakka wajibi ce nazirata salati wato ƴar uwar sallah ke zakka da sallah tare Allah yake ambatan su a cikin alkurani wa aqimus salata wa atu zakata duk inda ka duba ga Allah yana hada sallah da zakka shine yake wa khudh ilma ahkamiz zakati kai riko da wannan ilimi da za a baka ko a sanar da kai na hukunce hukuncen zakka nazira nazirata salati ita zakka ƴar uwar sallah ce bi ayatil kitabil mumajjadi a cikin ayoyi na alkur'ani littafi abin girmamawa littafi mai girma shine alkur'ani haka Allah ta'ala yake cewa da inda ya ambaci sallah sai ya ambaci zakka wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fadhalika dinu alqayyima wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u Allah haka dai ko ina za ka gani cikin Qur'ani sallah da zakka sallah da zakka saboda haka a duk wanda iyadda zai yi sallah kuma wajibin iyadda ya bada zakka shi yasa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah wasu daga cikin larabawa suka ce mun yadda za mu ci gaba da zama cikin musulunci amma zakka ce ba za mu bada ba sai sayyidina abubakar ya ce a hada runduna a yaƙe su da farko sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace yaya zaka ai sun yadda da la ilaha illallah kuma ma sun yadda su yi sallah ya za ka yake su sai ya ce la'uƙatilan na man farraka bai na salati wa zaka wallahi sai na yake wanda ya raba tsakanin sallah da zakka da har ya fara tunani shi umar cewa ai tun da sun yadda da shahadatu Allah illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sun yadda da sallah ai shi kina a kyale shi a'a kaga da an kyale wasu daga baya sai ce su ba za su yi sallah ba wasu kuma ce su ba su ma yadda da to ya ce ba zan yadda ba kuma ya sa aka yi runduna aka yaƙi waɗancan mutane har sai da suka dawo suka yadda da cewa dole ne za su bayar da zakka shi ne malaki cewa wa hasbuka fi tafdhiliha naf'u ghayrihi bi qahri hawan waswasuhu lam ya yace wa hasbuka ita zakka ya ishe ka fi ha wajen bayyana falalatta gare ka ka san muhimmancin zakka naf'u ghairihi daga cikin muhimmancin ta akwai amfanar da waninka ita zakka tana cikin ibadar da bata tsaya kan me yin ta kadai ba kai ma zaka amfana wanda ka bada ka bashi shi ma zai amfana amma in kai sallah ba wa zai amfana kai kadai in kai zikiri ba kai kadai komai irin zago amma ita zakka daga cikin falalta wato kai ka amfana dan uwanka ma ya amfana shi yasa Allah ta'ala yace khudh min amwalihim sadaqatan sai ce ne tutahhirhum wa tuzakkihim biha akwai tsarkakewa a cikin zakka aka ambaci lafazi biyu wanda duk suna nufin tsarki shine tahara wa zakka tutahhirhum wa tuzakkihim biha ma'ana akwai tsarki na zuci da kai zaka tsarkake kanka gaban ruwa domin rowa cuta ce kai wanda zaka bada zaka tsarkake kanka gabarin rowa domin Allah baya son rowa an gane ko sannan kuma wanda zaka bawa zaka tsarkake zuciyarsa daga hasada ko kuma kyashi da makamantan wannan saboda kana Allah ya maka yalwa kana da arziki shi kuma ba yi da saboda haka yana ganin kana abin da kake shi kuma ba yi da dole zai ji wani abaransa a ransa duk da cewa kaso ne na Allah al'aslo. shine kowa ya nema a wajen Allah al'asul shine kowa ya yarda cewa rabonka haka Allah ya ga dama ya baka wannan kuma haka Allah ya bashi ina ga bai kamata da a ce mutum ya hasada ba al'asul saboda to ai shi wanda yake da shi ba karfi karfin sa ya bashi ba ba sa ba in ka san shi ne Allah ya bashi kai kuma iya kai ma ka san ka kira to me na damuwa kuma kai yanzu kana damuwa da shi me laifin sa shi to kenan yanzu da wanda ba kake ko ba ka ba ka ce kai dan mai ba ka ba shi kuma mai kasan rabo yake yadda ya ga dama domin naci ne yanzu in na zo da abina nan masallacin na kalli wannan muka yi yar ba sai na bashi goma kai ko na kalli ka sai na baka biyu sai ka ce ai ban yadda ba kamar ya baka yadda ba to ba ni biyu na ma na fata <laughs> ko ba haka ba ni na ga dama in baka so ka ce a baka bukata amma ka ce dan me wannan ba magana ka bace to Allah da yake so ya kamata kai masa godiya wai kai da aka baka biyan ma kai ne asali me abin nan tantance ka ta biyan ma kana da wani hurumi ko kana da iko ka ce dole a ba ba dole a ce to da aka baka sai ka ce nagode wannan da aka bashi goma kallon ma ba za ka yi ba sai ka ce ai rabansa kenan ni kuma rabona kenan to amma duk da haka dan adam yana da wannan cuta ta hasada a zuciya to saboda haka zakka tana wanke zuciyar wanda shi bai da shi domin an bashi alal akalli ya san dai baka hana shi ba ko ba haka ba zaka rage damuwar ko da baka gutar da ita duba ko ba haka ba sai cikin falalar zakka shine tana amfanar da shi mai yi da kuma shi wanda ake badawa to shi wanda yake bada zakka tana amfana shi ta ina bi kahri hawan tana danne masa san zuciya waswasuhu lam yuraddadi wanda zuciya tana da waswasi me waswasi shine kullun tunanin talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum kullun shaytan yana cewa in ka bada fa zaka rasa in ka bada zaka kaga wannan waswasin shaytan to yayin da ka bada ka danne wannan waswasin ka rinjaye shi ka galaba akan wannan abin nan rada ta shedan da yake cewa in ka bada zaka rasa ce ƙarya kake a dama ai bana bane na akai kuma wanda ibani yace ka bada zan zan ninka maka to kai ba ai kaga da mutane ba sa ganewa ke cewa yayi ka bada ba zan baka ba zan ninka maka domin daga ɗaya in ka bada ta goma zai baka ko ba haka ba to tun da yace zai baka goma me ya kamata kai ta bada in ka bada ɗaya a baka goma ka kuma bada ɗaya a baka goma ko ba iya goma bace a'a zai ninka har daga goma har zuwa ɗari bakwai ba daga goma zuwa sha biyar zuwa ashirin ba ne a'a ka duba ratar daga goma zuwa ai da yawa gaf ɗin ma da aka yi abin nan haka yace ba matsalul ladina yunfiquna amwalan fi sabila kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba in ka ba da ɗaya kamar ka dau ƙwaya hatsi ne kasa a kasa ka ba ta ruwa in ta fito ƙwaya ɗaya za ta baka? a'a za ta baka kamar zangarniya bakwai shine ɗari bakwai ɗin nan kowane zangarniya ɗaya tana da ƙwaya ɗari kai ko guda nawa kasa a kasa. ƙwaya naya? to Allah ya maka alkawar sai ce wallahu yudha'ifu ba fa iyaka kenan ba a'a daga ɗaya zuwa goma zuwa ɗari bakwai wannan masomi ne ƙarshen kawai Allah ya san me zai baka wallahi da a ce muna da ne irin wannan aya in mun karanta duk abin da muke ne za mu bada saboda jimo kana bayarwa jimo ka san karuwa da kake ba ka raguwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abin nan menene sadaka ba ta a ma naqatat sadaqatu min mal sadaka ba ta tauye dukiya sai dai ta ƙara ta to kaga bai kahri hawan waswasu lam yurdaji in ka bayar karin jayi wannan waswasin shedan da yake ce maka in ka bada zaka rasa ka ce ƙarya kake in na bada Allah ninka min zai wa firquhu haka ne ko wa firquhu ko wa firqatun wa firqatu ma tahwa imtisalan bi bazliha yufakku 70 lahyan mufannadi bambancin wannan zakka ko kuma sadaka amfaninta shine wa firqatu ma ta'wa imtisalan bi bazliha in ka yadda da wannan ayar cewa Allah yake ce ka bada zan baka shine ayoyin Qur'ani da muka karanta ga sunan da dama to wannan yufakkul fata 70 lahin yana kamar a ce kana cikin sarka ne guda 70 duk yayin da ka bada kana warware kanka daga cikin wannan sarka din ta san zuciya ta hadama ta kwadayi kana so wannan dabi'a ce amma an ce ka danne wannan ka bada a baka to in ka Allah ta'ala shi kuma ainihin wato zai zai ninka maka ya baka abin da yake ya wuce naka yace 70 lahin mufannadi za a za a wato magance maka daga cikin wato abin da yake zuciyarka na cuti da hadama guda 70 sai ce wa'adi zakatul mali yace hayyan mutayyiban ka bada zakat dukiyarka hayyan alhali kana raye mutayyiban kana mai san so a zuciyarka ma'ana bi tsibin nafsi da san ranka zaka bada ba kana bayarwa kana tsaki ba ba kana bayarwa kana nuna damuwa ba a ka bayar alhali zuciyarka tana jin daɗi cewa da Allah ima arziki har kana iya ba wa wani ka yi haka wala ta turkan lishamitina wa hussadi kada ka kyale kanka ga ashamitina waɗanda za su yi maka wato shamata shine za su ma dariya a ranar alkiyama domin in ka tara baka bada ba a nan hanji alkiyama dukiyar mai za maka ba za ma amfani ba akasi za ta zama wallazi na yake ji zuwa zahaba walfir zata wala yi unfi kuna hafi sabi lillahi fa bashir sai ya ce mai yau ma yi ma alai hafi na rija an nan mafi tukwa biya dibahuhun wa junubuhun wa zuhuruhun ki a ce haza ma ka nastu li afu fa zuku ma kuntum kaga a ranar alkiyama za a yi ma shamata ne a ce Allah ya ƙara shi ne shamata a yi maka gwalo a ce to ga abin da ka hana mu a duniya ai ga rabon lokacin da za a narka dukiyar a mai da ita wato kamar karfe wanda za a rika sawa a wuta ana anewa mutum lalar da shi wadda ka ƙi ba da zakar kai ka tara a ranar alkiyama sai a yi maka shamata shamata shi ne za a yi maka dariya ko a yi maka ai maka me ake cewa eh a ce to ai gashi nan ga abin da ka boye ka bada a duniya kana ganin kai zai maka abin to ka mutu ka bari wani ya amfana kai kuma gashi za a yi maka azaba a dalilin sa to kar ka bar wannan a ranar alkiyama yi ma dariya ko waɗanda suke ma hasada a duniya su ce to madalla Allah ya ƙara in sun ga abin da ya same ka duk tun a duniya kai maganin su kafin a je lahira shine ka bada zakka sai ka rike halas din Karka ka bar in hasada su maka shamata a ranar alfiyama. wa yushra'u fi kurba man laysa warithan wa yushra'u ya halatta shari'a ta yadda fi kurba ka Ka ba da zakka ga makusantanka Mallai laysa amma wanda ba bai da gadanka shi ake bawa zakka wanda ba zai ci gadanka ba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba a ba da zakka ga wanda zai ci gadanka ga wanda zai ci gadanka ala kadri hajatin wa qurbin liyum jadi sannan zaka bawa mutum zakkani ne ala kadri hajatin gwargwadon bukatar mutum wa qurbin da kusancin shigare ka liyum jadi domin ka taimaka masa da abinda zai rayu akai ko abinda zai samu karfi madad kenan madad ma'ana ya zama ka bashi tallafi da agaji anan ya ce wa yushra'u fi qurbaka ya halatta ka ba da zakka ga makusantanka su waɗanne ai a baya kuma ya ce mai a gaba ka yace mallaita warisan ana ba da zakka ga na kusa danginka amma wanda ba shi da gadonka saboda haka za ka ba da zakka ga 'yan uwanka wanda suke ba su da gadonka domin karka manta idan akwai mahaifi akwai ɗa babu wanda yake da gado in ba uwar dan ba in akwai mahaifi akwai ɗa suna hana kowa gado idan mutum ya mutu ya bar mahaifi ubansa ko ya bar ɗa to da uba da ɗa suna hana ragowar cin gado to kaga saboda haka da uba da ɗa da mata din nauyinsu yana kan mutum nauyinsu yana kan mutum domin shi ne zai kula da su shi ne zai kula da su ma'ana in ba su da hali ba za su iya rike kansu ba to wajibi ne akan mutum ya ciyar da iyayensa ya'ya dama dole ka ci da matan da ka aura to ba za ka ba zakka ba in ka ba su wa ka ba wa kanka ya dawo domin dama kai za ka ba da kuma yanzu kamar ka ɗauka ka ba kanka ai ba ma'ana to su ba a ba su ba a ba su zakka an gane ko amma wani ɗan uwan da baya ƙarƙashin ainihin hakkin ciyarwarka ya halatta ka bashi zakka wan ubanka kanin ubanka wan mahaifiyarka kanin mahaifiyarka a wanka kaninka yarka kanwarka duk zaka yi ba su zakka an gane ko saboda ai ba dole ka ce da su ba nauyin su baya wuyanka an gane ko shi yasa yace wa yushrau fi qurbaka ya halatta ka bayar da sadaka ko zakka ga ƴan uwanka na kusa akwai hadisin abu talha Allah ya kara masa yadda mijin mahaifiyar anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yake bada labari a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito abu talha yace ya kasance aktarul ansari malan yana cikin waɗanda suka fi kowa dukiya a cikin mutanen madina shi abu talha mai arziki ne yake cewa wa ahabbu amwalihi ilaihi bayraha yana da wata gona a madina ita yafi so a cikin dukiyarsa gona ce mai kyau akwai dabinai akwai ruwa na gudana a cikin wannan gona yace wa kanat mustaqbal al-masjid wa kana mustaqbal al ta kasance tana fuskantar masallacin manzon Allah tana kusa da masallaci wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fiha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzon Allah yana shiga wannan gonar sallallahu alaihi wa sallam akwai rijiya wanda ruwanta mai dadi a gonar sai ma'aikin Allah ya shiga ya sha kuma ya sha inuwa da abin nan a cikin wannan gona kala anas sai anas dan malik yace falamma nazala qaulullahi ta'ala yayin da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ba za ku samu aljanna ba lan tanalul birra hatta tunfiqu sai kun ciyar mimma tuhibbuna daga abin da kuka fi so ko daga abin da kuke so saboda haka sai shi Abu Talha da yaji wannan aya sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah yaqulu Allah fi kitabi naji Allah ya faɗi a littafin sa ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuka fi so daga abin da kuke so sai yake cewa wa inna ahabba amwali ilayya bayraha abin nafi so a dukiyata wannan gona ko lambuna bayraha shi nafi so yace ya rasulullah fa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zukraha inda Allah gashi na zo maka da wannan gona na bada ita sadaka ga Allah ina fata in samu sakayyata a gobe kiyama yace fa za a haifu shi ta yama kin Allah ga wannan sanya ta duk inda kaga dama mana yi ni dai na bada ita sadaka kuma na kawo maka duk abin da zaka yi ayi da ita na bada ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bak bak daka malun rabi' sai manzo Allah ya ce lalle wannan dukiya sai albarka ta an samu riba amma na abin da ayat ta faɗa shi yayi an ce ba za ka samu aljanna ba sai ka bada abin da ka fi so to shi ga abin da ya fi so ya bada dan Allah ya mayan mata da gidan aljanna ma'ana ya bashi lada da gidan aljanna to ma'aikin Allah sai ce wannan abin nan sadaka ta riba sai yace wa qad sami'tu ma qulta kuma naji abin da ka faɗa wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina amma shawara ta gare kan ji Allah salatan yake ga Abu Talha ka je ka bada ita ga makusantanka ka je ka bada ita kaga lil aqrabina to saboda haka babu laifi ka bada sadaka ga makusantanka bal ma in kai haka zaka samu ƙarin lada domin a cikin hadisi manzo Allah ya ce as-sadaqatu 'ala al-faqir al-muhtaj sadaqa in ka ba da sadaka ga mabukaci sadaka ladanta ɗaya ne na sadaka amma yake cewa in ka bayar ga ɗan uwanka mabukaci ya ce fa'in na sadakatun wasila riba biyu ce ka yi sadaka kuma ka yi zumunci kaga an kada samun amfani kenan kana iya ba da zaka ga ‘yan uwanka wayanda suke ba za su ci gadonka ba an gane ko? Ah, sai ce alaƙadar hajjatinsu kuma za ka ba mutum gwargwadon abin da kake gani na bukatarsa ala qadri an gane ku saboda haka masu ba da zakka ba naira dubu biyar biyar ake bayarwa ba ba naira dubu sha biyar ake bayarwa ba a'a za ka kalli mutum ka ga bukatarsa don kasuwa ne kuma jarinsa bai da yawa an gane ko jarinsa miliyan ɗaya ne ko da rabi sai ka ƙara masa miliyan ɗaya kaga ai ka ba su kayi ka abin ko ba haka ba ka karfafe shi yanzu insha Allah wannan miliyan biyu da rabi zuwa baɗi in Allah ya albarka sai ka gaya kafin ka ce mai masu ba da zakar sun yawa dama ba haka ake so ba masu bayarwa su yawa kama in ka zo ka ba mutane dubu sha biyar biyar dubu ashirin yi mai da shi eh to ko ko kazar abin nan abin nan wato nan shi wannan na kabu garin kowace ɗaya nawa ne to kaga in zai sai guda biyu ma kudi ya kare to kaga ko ka za su isa ita ba ko ba ka ba to kaga wannan hakikanin gaskiya sun bada amma ba yadda ake so ba ba yadda ake so ba saboda haka zakka yadda ake kasa ta dinnan gudun gudun wannan ba haka shari'a take so ba a malai yake cewa ala kadri hajatin ka duba mutum ka duba bukatarsa in ma ba dan kasuwa bane irin karamin ma'aikaci ne ko mutum ne wanda yake ba abin nan ba to ka ba shi dan 250 hamsin 500 Allah kalle ya je dai kwana biyu ya dan abin nan ko ba haka ba amma kuskure ne ba da dubu 20 kuskure ne ba daidai bane amma uzurin da suke bayarwa masu ba da zuga ce to ai an sa ido eh da aka sa ido in ka bawa waɗannan mutum biyu ko uku baɗi kuma sai ka ce to fa an gama da ku sai ka ba wasu in Allah ya yarda dama ai fata ake abin albarka shekara biyar ka ba mutane nawa da yawa duk shekara ka ba mutum uku zuwa biyar mutum uku zuwa biyar ko mutum hudu kaga ga miliyan ɗaya ne ka ba dubu ɗari biyu da hamsin kaga Allah kalli mutum hudu ba laifi sa ɗan abin nan ko ba haka ba amma kuskure ne ba daidai ba ne mutum ya bayar da dubu ashirin dubu talatin ba daidai ba ne kai dubu hamsin ma kuskure ne me zai dubu hamsin ko buhun shinkafa ko da yake yanzu zai siya mako amma buhun shinkafa ba kayan miya zai aje kaga akwai matsala ka ba wa mutum abin da kake gani zai karfafe shi zuwa wani lokaci wa qurbin li yumdadi mala yake cewa wa min ba'dihim bayan yan uwanka makusanta da kuma mabukata wa min ba'dihim zal ilmi daliban ilimi su suka cancanta a basu zakka wal jari da makoci kaddiman waɗannan ka su na farko wa aka ce yan uwanka yan uwanka mabukata in zaka bada zakka ka fara tunawa da su kar ka tsallake an gane ko na biyu daliban ilimi wa min ba'dihim zal ilmi daliban ilimi masu neman ilimi saboda kaga su ba ta sana'a mafi yawan lokaci suna yawon neman ilimi suna buƙatar tallafi to ɗaliban ilimi ya kamata a rika tallafa musu da zakka don mabukata ne dama kuma ga abin da suke na alkhairi neman ilimi waljar da makocinka makocinka ya cancanci ka bashi zakka saboda shi ya fi kusa da kai yana ganin kai kawanka ya ci kaddiman ka fifita waɗannan ka gabatar da su wara'in zawil hajati wa satri turshadi sannan yake ra'i ka lura da zawil hajati ma'abuta bukata wasitri da masu kankai masu ɓoye kansu turshadi in kai haka to ka yi daidai ka shirya in za ka ba da zakka ka duba mafi bukata sannan wanda yake da bukata sannan wanda kar ka duba wanda ta ba tan nesa ba ka ba shi wanda yake da bukata ta tsanani kuma ka gyale shi an gane ko kamar yadda muka ce in za a kasa sai ka ga eh, kamar irin ma'aikatar albashi din yana daukan 250 150 uku dai yana bukatar zakka wannan saboda 300 ba yadda za ta kai shi to amma tunda yana dan samu ina ga wanda shi baya aikin kwata-kwata ko kuma yana ga wanda yake shi albashinsa talatin ne kaga ya fi wancan bukata wannan 330 akwai rata to in ka tashi mai 300 za ka bashi sai ka bashi 150 sannan mai dubu talatin sai ka bai dubu ɗari uku kaga kayi balansi ko ba haka ba wannan bai da ƙarfi da yawa ka ba shi gwargwadon cikin kuma wannan ba laifi shi ma dai ka tallafa masa kowa dai watakila mai aikin makocinka ne wannan mai albashin dubu ɗari da hamsin dubu ɗari uku makocinka ne kuma ya cancanta ka bashi in yana da bukata tun da duba da yanayi amma wannan kuma ya fi shi bukata to shi ne malai ce wa ra'i zawul hajati ka rika duba ka auna ka ga wane ne ya fi bukata shi za ka ba wa zakka wasitir sannan kuma ka rika duba masu kame kai masu ɓoye kansu wanda zai zo ce ba ni wani aida ma ba sai an gaya ma ba shi an gama da shi dama yana cewa ba ni ko kuma ya zo ya yi gaisuwa ya ce alhaji ai da yake na ga yanzu muna watan sha'aban ne saura kaɗan ramadan na zo yi gaisuwa a to ai na san watan sha'aban ake ba sai ka gaya muku a sako yake gaya maka ya san kana fidda zakka ne a watan Ramadan shi yasa ya zo domin tun Sha'ban ya tuna maka aina ga Ramadan ta kusa na zo ya kamata in yi gaisuwa kuma in yi addu'a Allah ya nuna min Ramadan lafiya <laughs> kaga sako yake baka to kaga ya kamata sai ka shi wannan dama ka riga ka san shi amma akwai wanda ka san mabukaci ne duba da yanayi amma ba zai zo ima magana ba ba zai gaya maka saboda yana da kamun kai to wannan karka manta da shi dan bai tambaya ba karka ci a ah, bayi da bukata a'a wannan yana cikin waɗanda Allah iya ba cewa suna kamun kansu an gane ku ba ta bayyana kansu wannan kuma ƙur'ani ya bayyana cewa sun cancanci a ba su kulawa waɗanda ba sa bayyana kansu to malaki cewa in ka kula da mabukata duba da bukatar su ka auna sannan kuma ka duba masu kamun kai su suka cancanta ka fifita a wajen zakka walaita bi mujizin dafi ahali sharikihi walaita bi mujizin baya isarwa ka ba da zakka li sharikihi ga abokin hulɗarka ga sharik abokin hulɗa kamar yanzu misali kana da abokin hulɗa kuna kasuwanci tare kuna kasuwanci ko shago ɗaya ko kamfani ko wata harkar in ka da zakka sai ka bashi me kake nufi kenan a to ka ba abokin abin nan shi ma kana nufin shi ma ibawa kamar yadda ake yi ko to in ban ɗauka na ba wa abokin hulɗa ta kai tsaye ba dan na san yana da ƙarfi dan na san a to ai abokin hulɗa ta ce na san sirrinsa amma sai in ɗauka in ba wa matar shi me nake nufi ke a shi ma ya ba wa matata kenan to mun yi haka mai muka ke? a'a kanmu muka ba mun maida a kanmu tunda dama ai matata ne ya kamata mata matan shi ya kamata to ni na ɗauka abokin hulɗata sai na ba matar shi shi kawai ba matata ko na ba yayan suka ya ba yayana a wannan bai halatta ba laita bi mujin anan malin sai in kai ma bai yi ba saboda kamar da dabara ka maidawa kanka ne dafi hali sharike wala man ya'ulan min qaribin wa mub'adi wala man ya'ulan sannan ba za ka ba da zakka ba ga wanda kake ɗaukan nauyinsa man ta'uluhu wanda kake ci da shi min qaribin in na kusa ne danginka sai ce wa ba'adi da na nesa amma wannan magana ta ta akwai sabanin malamai a ciki cewa ba za ka ba da zakka ba ga wanda yake ƙarƙashinka in yana ci a ƙarƙashinka a'a wannan akwai abin dubawa shin wajibi ne yana ci a ƙarƙashinka ma'ana dole ake nufi irin kama a ce ‘ya'yanka matarka iyayenka wannan dole ka kula da su wajibi ne amma wanda yake ba wajibinka ba ne a ƙaninka ne yake gidanka yake kake abin nan kulawa da shi kake ci da shi a ɗan wanka ne wane ne irin waɗannan ne kaga wannan ba wajibi ba ne taimakawa kake to saboda haka idan ya kama cewa za ka ba su domin su je su biya wata bukata da suke da ita sai ka ba su a kawai wani kauli ke sai cewa suna ce a gidanka amma ba ta daga cikin wanda yake ciyar da su ya zama wajibi a kanka bare kuma na nesa mu ba'adi wanda yake na nesa yana zaune a gidanka abokinka ne ya turo ɗansa gidanka ya taso a gidanka ya tashi ya girma an gane ko kaga wannan ba dole ka bane a dan aminin ka ne dan wane ne da sauransu saboda haka in ya kama yana da bukata yana cikin waɗanda Qur'ani ya ambata za a ba su zakka za ka iya bashi saboda ai ba za ka ɗauka dukiyarka ka bashi a watakila duk abin da yake bukata ba su saboda haka in ba waɗannan guda uku da aka ambata ba me yasa malamai suka ce su ba za a ba su zakka ba da iyaye da 'ya'ya da mata suka ce in ka ba su zakka kanka ka bawa saboda dama wajibi ne kulawarsu a kanka yake an gane ko saboda haka ba za ka ba su zakka ba amma wanda ba waɗannan ba in suna cikin waɗanda ƙur'ani ya ambata jinsin waɗanda za a ba wa zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil wal gharimina wa fi sabilillah waɗannan da aka ambata to in dai yana cikin su zaka bashi zakka zaka zakka ولا كفن الموتى ولا في ديونهم ولا نهو سد البشق أو رم مسجدي سيكا كما وليس بمجز في حلتك بعد زكابا أتن ياتيك واندا كوشي تاري يكو شريك أبوكي ملنك سنيتي دكم واندا واجبنك ليك تشيدس ككولدس wanda مكا ambata su جنس jinsin mutane دا da دا da دا ماتا an gane ko yanzu mutum biyu aka ce ba za ka ba zaka ba ko to ga na uku wala kafani ba a daukan kudin zakka a sayo kafani a sayo kafani a zuwa aje a masallaci a ce ga likafin an mutu ga kudin a a a yana likafani yana cikin wanda aka ce inna masarakatu ba kafani a ciki ba likafani wala ka in ka sayo kafani to zakka ba ta yi ba kafanil mauta wala fi dunihim ko kuma a ce wane ya mutu yana da bashi akan suka ce ab to ga zakka a aje a biya masa a cikin aya an ce da waɗanda ake bin su bashi yan abin nan wanda suka mutu an ce wal garimina amma garimina ba wanda ya rigaya in ya mutu a cikin duke su abin nan ko kuma in kana so ka bada sadaka wajen biya masa bashi amma ba da kudin zakka ban jimalan wala fi da ne wa nahwa saddil bashqi sannan ko kuma gyara magudanar ruwa shine saddal bash albash inda ruwa yake gudana kace zaka yi gada shine kamar kwalbati da muke cewa da kudin zakka ba a dauka ai aikin taimakon al'umma da shi a'a taimakon waɗanda aya ta ambata ake yi su ake badawa ba a fidda kudin zakka a ce za a yi gyaran titi da kudin zakka za a yi yace wala ramni masjidi ba a daukan kudin zakka kuma a yi yaɓe a gyara masallaci ko a yi fentin masallaci a ƙur'ani bai ambaci wannan ba sai aka yi wasu mutane aka ambata jinsin mutane su za a bawa zakka duk wanda ba su ya bawa ba to zakkarsa ba ta yi ba to ba a ɗaukan kuɗin zakka a ce za a yi aikin taimakon al'umma da shi an gane ko malai ce wa ya harumu hatman an yaki malahu biha wa yadfa zamman aw li tahsili Mahammadi wa ya harumu haramun ne an gane ko hatman yace yanke an yake amalahu mutum ya tsare dukiyarsa biha da zakka kamar ya tsare dukiyarsa shine maganar da aka ambata baya baya so ya taba asalin dukiyarsa sai ya dauki kudin zakka yayi aikin wajibi da wannan kudin zakkar shine ya ciyar da iyalai ko ya ba wa iyaye ko ya ba wa yaya kace ce ga kudin zakka bari in biya kudin makarantar yara na da ita to ai kanka ka ba na ba asali wajibin kai ga kudin zakka barin ba wa iyali ta yi jari a dama ai wannan wajibin ka ne iyalinka duk abin da yake wajibi in ka bayar kamar ka tsare waccan dukiyar ce kana so ka karka taba ta sai ka bayar da kudin zakka wannan bai halarta ba shine yahrimu muhatman an yaqi malahu biha wa yadfa kuma haramun ne ka bayar da kudin zakka ba dan Allah ba sai dan ka tsare kanka ga barin zargi wannan kaga wanda ba zai bada dukiyar yadda ya kamata ba an gane ko sai dai dan tsakuru wani abu ya bada kamar yadda na ambata dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin an gane ko dubu ɗari da hamsin ya yi wannan ne mutum fa zai fitar da zakan miliyan ashirin fa amma in ya ɗauki dubu ashirin ashirin hamsin hamsin ɗari da hamsin in ya babba wa mutane mutane suna jin daɗi an baka dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari amma fa duk abin da zai yi a cikin miliyan ashirin nan bai fiye kashe miliyan uku ba zuwa biyar goma sha biyar sai ya shiru wai dan me yasa yayi wancan a ce yayi amma wannan mutane kawai yayi wa dodorido amma Allah fa ya san abin nan in aka ce ka bada zakka ko wanda yake gaya mu wannan kuma ba wai abin nan shi yake bani labarin wani wanda yake bada zakka da aka yi lissafi aka ce Allah Allah ya kara alaji lafiya ga kudin zakka yadda ya kama a dukiya ce kai wallahi ba zan iya bada ba yace wallahi aka yi wallahi ba zan iya bada wannan dukiyar ba ta yi yawa ya ce wallahi ba zai yi bada ba wallahi aka yi ce karara ba kunya ba tsoron Allah ce kai yaushe zan iya bada wannan ai ba zan iya ba a dai tsakuri wani abu a bada da yawa suna yin haka ya dan tsakura haka ya dan yi irin harbin na sha ah, alaji ya bada zaka akwai ma wanda yake bada dubu ɗaya dubu biyu ma dubu biyar a yi layi ɗari biyar Allah kuma a ce zakka a wurin gine ba zakka ba wannan ba da gaske yake ba to yanzu misali miliyan biyar kana ba mutane ɗari biyar biyar sai mai da shi ko miliyan biyar ne bare a ce miliyan ashirin miliyan talatin miliyan hamsin miliyan tamanin miliyan ɗari da kaza zakka to yanzu duk Allah wannan dukiyar da a ce ana ba da zakka yadda aka shari'a ta yi ai da da da yawan mutane za talauci ya rubu to amma ba sa badawa sun aje dukiyar sai sun mutu sannan yaya da abin nan su ɗiba sannan dukiyar kuma su je a tambaye su a kanta wanda Allah ya ambata ayar da muka karanta yau mai yuhma alaiha sinari jahannama to saboda haka ba a ba da zakka yace wa yasfa zamman don kare kai gabarin zargi aw ta tahsili mahammadi ko kuma don neman yabo zai dan da don a ce ai an bayar ai alaji ya bayar tun da kai kaga ba sanin kudi kai ba an baka dubu hamsin ci kai ba ka rasa maya za ka yi da ita dubu ko dubu ɗari da hamsin sai mu cika ma ido ai ba laifi tunda ai ba kullum ake samun ta ba amma shi a wajen shi mai dubu ɗari da hamsin ko kwabo hamsin bai kai ba to miliyan ashirin ya fitar da zakar miliyan hamsin don ya baka dubu ɗari hamsin sai ne a cikin miliyan dubu ɗari ba guda sau nawa ne a ciki to saboda haka kai an baka dan me ba ka ci an baka amma Allah ya san a cikin zakar bai fi kashi biyu ko uku ya bayar ba bakwai din sai ya shiru kawai to haramun ne yin haka an ji mala wa naqlul birri sirran bi fadili to bayan ya gama a takaice bayani akan zakka sai yace wa zalika naqlul birri sirran bi fadili kuma dai yana magana bayan ya gama zakka ta wajibi akwai kuma sadaka ta mustahabbi wacce Allah tabaraka wataala ya ambaci mutanen kirki cewa a dukiyarsu suna bayar da sadaka kar ku manta ba zakka ce kadai hakkin dukiya ba a'a akwai hakkin dukiya wanda Allah ya ambata a cikin alkurani shine wanne hakkin dukiya a cikin alkurani mai Allah ya ambata bayan zakka Allah ya yabi waɗanda suke bayarwa daga cikin dukiyarsu ha inna ma nut'imukum to wannan ciyarwa ka ambata ai akwai inda Allah ya ambata gurabe da dama na'am banda fi sabilillahi ne haqqun ma'lum walladina fi amwalihim haqqun ma'lum waɗanda a cikin dukiyarsu akwai hakki ma'lumi sananne sai ce ne lisa'ili walma kaga akwai haqqun ma'lum ba hakki dai bane sanannen hakki akwai zakka akwai kuma wani hakkin shine lisa'ili wal mahrum kuma wannan wajen ba guri dai ƙur'ani ya ambata ba ya maimaitu gurabe hakkun malum din akwai hakki banda zakka amma malamai suna cewa wannan hakkin ba wai kamar zakka bane a'a shi ma dai hakkin dukiya ne domin ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnat ka ba wa zal qurba makusanci haqqahu a zal qurba ake makusanta tana da hakki mai hakkin wal miskina miskini mai suna da haƙƙi wabna sabili yan tafarki wanda yake tafiya guduri yanke masu ma yana da haƙƙi ai haƙƙa aka ce a ƙur'ani ka san ma na haƙƙi me ma nan an ce haƙƙi ne a wuyanka da hausa me muka fahimta dole ya zama dole ka bada to kaga ashe duk wannan ƙur'ani yana bayyana banda fa wancan akwai wani hakkin kuma wanda in kana da dukiya to ya kamata ka kula da wannan hakkin a cikinta ba wai kawai karka ɗauka na bada zakka kenan a'a eh Allah ya saka ka bada zakka ka sauke nauyi amma kuma akwai wani hakkin to saboda haka shine malamai suke bayanin cewa akwai hakki na wanda zaka taimakawa mabukaci mabukaci bayan zakka kuma halin bukata za ta kama mutum hakki ne dan uwanka ka taimaka masa da dukiyarka sai yace wa zalika naklul birri sirran naklul birri ma'ana albir ne aikin nagarta sadaka ka yi ta sirran a ɓoye bifadili ga abin da ya ragowa a dukiyarka duk abin da ya ma ragowa akwai haƙƙi a ciki akwai haƙƙi a ciki ma'ana dukiyarka bayan ka biya bukatunka an gane ko sai ka duba abin da ya ragowa to akwai haƙƙi a cikin ragowar nan ka kai sadaka akwai haƙƙi a cikin alfazil anin nafsi idan ka biya bukatun kanka ma kotun iyali ka ciyar da iyalanka al-mu'akkadi wanda yake na dole bayan wannan ai ka biya bukata kanka dole ne wa zai wa zai biya ma bukata kai zaka sai abin da zaka ci ka sha rigar da zaka sa wa zai siya ma kai zaka sai a kanka dole ka je ka nemi halal ɗinka domin ka ci da kanka ka ainihin kula da kanka sannan kuma iyali zaka aura ƴaƴan da ta haifa da kuma ita wadda matan da ka aura wa zai kula da su kai zaka yi ba kai ka kasu ba to kaga wannan mu'akkad ne hakki ne wanda yake mai ƙarfi amma bayan kai ka biya bukatarka ka biya bukatar wadda take karkashinka to kuma duk abin da ya ragowa hakkin mabukaci ne hakkin mabukaci ne ya zo a cikin hadisi wanda imamu abu dawuda da annasa'i da imamu ahmad suka rawaito hadisin Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa li ashabi wata ran ya ga wa sahabbai yake tasaddaqu ku yawaita sadaka ku fayi sadaka yake ga wa sahabbai fa kala rajul sai wani mai sauraro yake yake cewa ya rasulullah indi dinar ya ma'aikin Allah ina da dinari guda in ba da ta fa kala sai ce anfiqhu ala nafsik je ka in kana da bukata dinarin nan guda biya bukatar kanka mana dinari guda kamar ka ce ina da naira ɗari misali ina da naira ɗari to an ɗari ka je mana ka biya bukata in kana da ɗari ko na da dubu ɗaya kana dubu ɗaya yawwa malai ce dubu ɗaya ina da da ɗarin me za ta yi ina da dubu ɗaya ce je ka ka biya bukatar kanka dubu ɗayan nan za ta yi ma wani abu in kana da bukata tunda ya ɗauka cewa an ce a yi sadaka ma'ana duk abin da yake hannunka za ce a'a kaga da yake ina da dinari ɗaya a yi sadaka dubu na ɗaya sai dubun ka ɗaya kai yanzu baka da bukatar abinci ko abin nan baka da iyali baka da kaza dole dubu ɗayan nan kana da bukatar kanka je ka ka biya bukatar kanka fakala sai wannan mutum yace ya akhar ai banda wannan dinari guda ina ma da wani sai ce anfiqu ala waladika baka da yaya ne da iyali je ka ka ci da su suna da bukata ai kala sai ce ya akhar ina da wani ma kaga kenan dinari uku yake da shi kala anfiqu ala khadimik baka da mai aiki a gida hadimai baka da wanda suke da bukata a gida kaga wannan khadim aka ce bayinka ko ma'aikata da ke tare da kai ba wanda yake da bukata a gidanka je ka ka bashi sai ce indi akhar ai ina da na hudu ma sai ya ce an ta'absar yanzu kai ka sanya za ka yi da shi kaga me ya nuna matakin in za ka yi sadaka kar ka yi sadaka da dukiyar ka du ko kuma a ba ka da shi sai dan kaɗan ka bayar kai kuma ka bukata ta kama ka ya za ka yi eh sai dai kai ma ka nema a wajen wani kenan a magana ta ɓaci kai da aka ce karka tambaya tun da kana da ɗan to riƙe ka don ka kame kanka mana amma in ka ji tausayi ka ba da sadaka kai kuma zai tausaya ma dole sai ka je ka nema a wajen wani ko magana ta ɓaci ba a san haka to in kana da iya abin da bukatar ka ne to sai ka kare kanka barin roƙon wani ka riƙe abin da yake iya bukatar ka sannan kuma in kana da iyali kai baka da matsala ya ishe ka amma kana da iyali waje kula da su kai ne saboda haka in kana da dukiyar da kuma zaka kula da iyalinka to lalle suna da hakki kar ka je ka ba wani su kuma ka bar su cikin kakanuka yi an gane ko to amma mataki na gaba kana da abin da zaka biya bukatar ka za kula da iyalanka to duk abin da ya ragowa hakkin mabukaci ne hakkin mabukaci ne wanda yake da bukata bare kuma wanda ya tambaye ka to lalle ka bashi cikin dan abin da yayi raguwa cikin wannan bukatu na da kaga kenan matakin sadaka mataki mataki ne ba wuce akai kawai kai sadaka idan ka rufa babu abin a'a kai sadaka gwargwadon yadda kai ba za ka tozarta ba an gane ku? malai ce sannu wa fil au shahari sau mihin walil jari wal kurba wa an yu'zi akidi yace yusannu sunna ce wa fil hajati in zaka da sadaka ka duba alhajat wato a halin bukata wanda yake da bukata ka duba shi za ka yi wa sadaka magana da zai maimaita wato in za ka ba da sadaka ba iya zakka ba hatta sadaka in kana so kai ka duba wanda yake da mai da bukata tunda wanda kake hulɗa da su bukata su mataki mataki ne so karka kalli wanda bai da bukata da yawa ka bashi a kalli wanda fi bukata sai kuma wanda yake bayan sai wanda yake gaba tunda ita sadaka ko kyauta ana yin ta don kyautatawa ne kowa ma za ka iya bawa amma in sadaka ce za ka ba wa mabukaci ne in kyauta ce za ka ba wanda ya isa da wanda ma bai isa ba amma sadaka ba a ba wanda ya isa sadaka saboda ita sadaka akwai kaskanci a ciki wanda ya isa ka zo ka ce ga sadaka nan me kake nufi kenan ha kai downgrading din shi ka ka sauke shi ka an gane amma wanda ya isa sai ka ce ga kyauta nan alaji me kai kenan ka girmama shi ka girmama shi amma mabukaci ba, in ka ce ga sadaka ka kyautata mata, shi ai dama yana da bukata to dan ka bai sadaka me ai biya ce daidai ne yana da bukata dama to saboda haka in zaka ba da sadaka wa fil hayati yusannu wa fil hajat ka duba ma abota bukata au shahri saumihim sannan ka duba lokacin da mutane suke halin kamar azumi a watan Ramadan domin a lokaci ne na ne na bukata aushari shahri saumi ko lokacin azumi lokaci ne da ya dace ka kyautata saboda akwai riba biyu na farko dai ana da bukata na biyu kuma akwai falala na zamani domin watan azumi wata ne da ake ninka lada saboda haka mala yace in zaka bada sadaka to ka duba mabukata wanda bukata suke da yawa sannan kuma ka ba su sadaka a lokacin azumi walil jari ya sake maimaita sannan in zaka ba da sadakar ma ka fara da makocinka ka fara da mabukati makocinka walƙurba da makusantanka wa an yuzi akidi an gane ko yace kuma ka bayar ga wanda yake in baka bashi ba zai cutu in baka bashi ba zai cutu zai cutu hanyar cewa ah, sai ya zo ya mika hannu kuma ba a so mutane sai sun zo suna roƙo za a ba su wannan ba daidai ba domin akwai kaskanci a ciki a'a in ka ga mutum yana da bukata taimaka masa gwargwaron abin da zakar ka bari sai ya zo ya roƙa in yi haka to ko ka bayar ma ba ka birge ba ba kai abin da shari'a take so a ka ba ce lokacin da yake da bukata ba sai ya zo ya nuna maka bukatarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin hadisi cewa hadisin zainab kenan matar abdullahi dan mas'ud kamar yadda kai aka ce ba za ka bawa matarka ba saboda in ka bata kanka bawa to ita fa za ta iya baka in kana da bukata ita kuma tana da abin da za ta yi sadaka za ta baka eh za ta baka mana saboda ai yanzu in ta baka ba kanta ta ba ba saboda in ta baka ka ci da ƴaƴanka ka ci da abin nan ɗinka to ba ita kanta kadai zai koma ba zai yi ba ita kadai ce matar ta saka an gane ku kuma ita dama ba nauyinta kai ba nauyinta bane kai kai ita ce nauyinka saboda haka matarka ya halatta ta taimaka maka ta baka sadaka ko ta baka kyauta ya halatta ga hadisin uh, Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa'azi ce wa mata tasaddaqna ya ma'sharan nisa ya ku taron mata ku yi sadaka fa fa inni ra'aytu aktharukunna na gan ku da yawa a gidan wuta sai wata mata hankalinta ya tashi ce lima ya rasulullah ya aka ya aka ya ma'aikin Allah aka ce mata da yawa za su ga wuta sai ce inna kunna takfurna al-ashir wa tasurna al'an kuna butulcewa abokan zama ma'ana mazajen ku za su yi muku alheri amma ba kwa yi musu godiya kuna butulcewa sannan kuma kuna yawaita la'ance la'anci ku yi sadaka don ku tsare kanku daga wuta sai ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi fatawa cewa ya rasulullah ina so in yi sadaka sai mai gidana ya ce abdullahi ai shi ya fi dacewa in bashi shi ya sa na zo in tambaya sai ya ce sadaka abdullahi abinda ya faɗa gaskiya ne ya cancanta kya fitar waje alhali ga wanda yake da bukata a gida eh. to me bambancin sadaka da zakka ai mabukaci ne har in za ta bada zakkar kuma ma wannan ai abar aibas a ce matar za ta iya bada zakka amma mijinta har ya cancanci a bai zakka wani wata irin mata ce wani eh wanda ba ta da amfani ai ya kamata yi wazi da ya ce kama gaban shi a to har tana za ta iya ba da zakka amma mijinta har shi za ta bawa ma'ana bukatar ta har ta kai talautin da sai an bai zakka matarsa tana dukiya to amma in ya haƙura ya abin nan ya zauna a hakan shikenan in ta bai zakka ya in yana cikin inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin yana cikin fuqara da masakin shikenan sai ta bai zakka tunda ai ba baya daga cikin wayanda bai halatta ta basu yana ya halatta ta basu ga wannan mijin abin nan Zainab matar Abdullahi masu jiya amma Allah ya ce za ta yi bashi kuma dama ai sadaka ya uwar zakka ce tunda mabukaci ne mabukaci yake cewa a can ya bayyana cewa na birri sirran cewa in za a bada zakka a bada ita ko sadaka a sirri ko ba haka ba to qur'ani ya faɗi cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ma'ana Allah yake cewa dangane da yin sadaka in kun bayyana ta babu laifi amma hikimar bayyanawa don gudun kada a ce ba ku ba da zakka ɗaya kenan ko kuma domin zaburar da mutane cewa fa hakki ne na Allah ya kamata a rika badawa in wani ya ga ana badawa da ya kamata shi kuma yana da abin da dukiya kaga zai ji nauyi lalle ya ce ya kamata ko ya waje ba shi ma ya bada na ma yana badawa to saboda haka bayar da zakka a fili ko sadaka ba laifi bane in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya ma dalla da haka amma yake wa in tufuha wa tutu al-fuqara in kuka boye badawar ko kuka ba fakirai fa huwa khairul lakum alheri ne gare ku saboda haka bayar da sadaka ko zakka babu laifi ko da yake malamai sun ce ita zakka an fi so a a faɗe ta an gane ko a ce zakka ce don mutum ya sani sabanin sadaka ita so ake a boye to malam ya bayyana haka cewa ana so mutum ya rika boye sadaka shi yafi falala shi yafi lada shi yafi lada kuma ya bayyana waɗanda ya cancanta a basu zakka to anan ina ga lokaci yayi zamu dakata zai yi bayani akan cewa haramun ne mutum yana da dukiya wadda take yar kaɗan ya ba da ita alhali shi kuma zai zauna cikin talauci domin ai ba a so mutum ya zauna cikin talauci saboda haka insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a a wannan gaba abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi Allah ya mana afuwa bisa tuntuban harshe ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai yana tambayar addu'ar da ake wa mamaci idan an je to ban gane yana nufin an je ziyara ne ko lokacin da ake mai sallah ba akwai abin nan idan lokacin da ake sallar mamaci ne ai ga addu'ar da aka koya mana ko Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya koya mana ko cewa in kai zaka yi sallah ga mamaci ga addu'ar da ake karantawa wannan shi ne wanda manzo Allah amma idan ziyara ne kuma ka je makabarta to babu wani wata addu'a ta kamaimai da za a ce ita za a yi wa mamaci ko kuma a'a in ka tuno da mamaci kana so kai mai addu'a ba wata addu'a ke bantacciya da za a ce iri kaza a'a za ka yi addu'a ne ga mammiya Allah ka gafartawa wani Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka haska kabarinsa ka yalwata masa ya Allah ka san yana cikin aljanna kai masa addu'a kowace amma idan na sallar gawa ne to shine wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana yi ga sallar gawa ita aka musu mutun amma idan salla ne idan addu'a ce kawai ga mamaci to zaka yi addu'a ne wannan budaddiyar addu'a ma'ana duk abin da yazo maka na addu'a alkhairi zaka yi masa ko kuma in an ka je ziyara makabarta ne zaka yi masa addu'a Allah ya gafarta wa ni Allah ta'ala ya yi masa rahama da makamantar kuma wadda za a yi wa al'umma musulmi baki ɗaya shine dai addu'a ga mamiya Allah ka ji kan dukkan bayinka musulmi Allah ka sa ka yafe musu kurakuransu Allah ka yi musu rahama da makamantan wannan sannan kuma yace cin ta maza ta bance ta mata daban a addu'ar iri da ce illa lamirin zaka bambanta inda larabci zaka yi to kaga in mace ce zaka canja lamiri ka ce Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha inna mujina Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi kaga zaka in namiji ne ka ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rahama in mace ce Allah gafarta mata kai mata rahama amma addu'a iri ɗaya ce wai to a tsaye za a yi ko a tsuguni, a a ba sai an tsuguna ba in kai addu'a a tsaye ta yi an gane ko in kai masa addu'a a tsaye ta yi amma idan ka je lokacin da ka je ziyara sai ka tsuguna wajen kabarin kana halarto wannan bawan Allah da kake tuna shi an gane ko kana halarto lokacin da yake raye kana tunowa da shi kana yi masa addu'a babu laifi a ciki in ka tsuguna kana halarto cewa ga Allah ji kanwa ne kana tuno shi kuma wannan ma za ka fi samun abin nan ko ba haka ba nutsuwa ka rika yi masa addu'a babu laifi dan ka tsuguna ka yi masa addu'a ko ka yi a tsaye babu wata damuwa babu wani abin da ya hana a cikin nasi ba abin da ya hana to wannan shine tambayar da yake wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum